haske a wajensa ya zama sanadin tsiran mu ranar gobe kiyama قال المؤلف رحمه الله mawallafin imamul barbahari eh? ko me yasa in yi tambaya in yi tambaya ko to a ina ne ba tattun da hukuncin ba shi ya sa nake tambayar ku sun farko in nace kaza ne ya kuce mun je eh. kuma ya na fara karatu sai a ba su kare sittin فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند اختلاف عند الاختلاف الله سبحانه وتعالى yana sifanta mana irin bayinsa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta ma'a illatihim duk da cewa su ‘yan kaɗan ne inda ikhtilafi lokacin da aka samu sabani. lokacin da duniya <clears throat> ta cika da saɓani to akwai waɗanda Allah yake taimakonsu su ba za su shiga wannan rububi na saɓani ba za su tsaya a kan kitabuwar sunna ba ta kaucewa maganar Allah da ta manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ta bin waɗansu waɗanda suka saba wa tafiyar sahabban manzon Allah رضي الله تعالى عنهم الله يتي وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باوة أن سكا سابا سكا ربا سكا كفوطا سكا يتقو كريم كسبا أين جمتكيا وأن ذا سجامتاني أكي إلا الذين أوتوه سيوة أن الله يبات إلمي min ba di ma ja bayyana su bayan ga hujjoji sun zo musu sai suka rinka ainihin wato kaucewa hujjojin suna amfani da ilimin da Allah ya ba su suna jan mutane akan ra'ayinsu suka bi suka kaskasa addinin musulunci suka rarraba shi haka yahudawa suka yi suka ɓata musulunci a zamaninsu bayan attaura ta zo da haɗin kai da tafiya akan milla ɗaya ta tauhidi aƙida iri ɗaya sai suka zo suka kakkafa ta kowane babban malami so yake a ce jama'arsa ta tafi yawa to haka Allah yake mana kashedi kada a wannan tafiya ta al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a samu wannan to kuma babu makawa gashi nan abun yana ta gudana duk waɗanda suka liƙa sosai a ilimi in ba Allah ne ya zaɓe su ba sai kaga su ma sun riga sun zane sun yi ta kiran mutane akan son zuciya wa fa fihi ai fi hadha din ba wadanda suka saba a cikin wannan addini au fi hadha kitab ko wannan littafi illal ladina utu sai wadanda Allah ya ba su littafin ya ba su ilimin sanin littafin min ba di ma ja'atumul bayyinatu bayan ga hujjoji karara wanda ya kamata su fi su kira mutane a kansu amma ina sai suka saba bagayan bainahum saboda kiyayyar da take tsakanin su kawai saboda malam wani bai kamata ya shugabance ni ba wane shi shi ma yana ga wani bai isa shugabance shi ba wane shi wani bai isa faɗa ina gurin ba a ce ya yi kyauta ya yi ƙoƙari ya gano bari in lalata karantar wata in ce ƙarya ne wannan fa shine bagayan bainahum kiyayya kawai tsakanin su su Yahudawa wannan malamin bai so a ce malam wane ya yi kokari wancan ma baya so a ce malam wani yana kokari shi bukatar ta kawai shi shi ne bagiyan bainahum wancan ma haka to dalilin haka sai suka kaskasa abubuwan kowanne ya ja tawagar ta yayi ya ladina yaqtalifuna li ajali eh, qafa'il haqqi alaihim su ne suke ta sassaɓawa suna rarraba al'umma saboda ne li ajali qafa'il haqqi saboda ɓoye gaskiya da suke yi alaihim akan su والبعث عن الحق والبحث عن الحق da kuma ainihin bincike akan gaskiyar an wato barin gaskiya idan aka zo sai a ce wannan abun da aka ce kaza ne a wannan hadisin ai ga yanda yake rashin fahimta ne kawai irin na jahilai ba su yi karatu ba kawai sai a gyara shi ayar ai ga yanda take rashin karatu ne kawai na jahilai ba su gane ba sai su yi ta kirkire-kirkire suna ta gyara abun su da iya kalmar da za su jawo hankalin mutane suna ta amfani da ilmul kalami mantikin rayuwa suna jan hankalin mutane kowa yana jan mutanensa wa inna maktalabu bi sababi baghin ba'dihim ala ba'd ba wai sun sassaba don neman gaskiya ba fa lam yaktalibu li ajali kafa'il haqqi alaihim ba wai don gaskiyar ta bula gare su ba suna sane da ita ba ɓoyewa ta yi ba suke ta wannan rikicin kowa ya san gaskiyar inda take ba wanda ta ɓoye gare su cikin manyan malaman nan kowa ya san inda take kuma ya san ta ba ɓuya ta yi ba ya sa aka saba ba kuma a'a walbasi anil haƙi ba wai neman gaskiyar suke yi ba kar ka ɗauka kowa yana nan yana fafutukar ya gano gaskiyar don ya bi sun gano ta sun san ta kinta suka yi ana fahimtar malam ko to wa inna maktalahu bi sababi baghi baghi ba'dihim ala ba'di illa iyaka kawai kiyayya ce tsakanin sashen wancan malamin ya tsani wancan malami sai kuma kowane malami ya koya wa mabiyansa kin mabiyan wancan malami kuma dukkan su ba sa kan gaskiya wanda yake kan gaskiya shine wanda yake da hujja da dalili wanda yake bin wannan hujja illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu to ba su ji albayyinat din ba amma waɗanda suka jin albayyinat to su ba za ka same su sun saba ba ka kalli duniyar musulunci ka gani duk inda ahli sunna yake iri ɗaya suke tafiya in aka ce waɗannan jama'a sunna suke ji to duk inda ka je za ka tarda in ka tarda waɗansu ahli sunnan za ka ga komi aikin iri ɗaya ne baya sabawa saboda karantarwar ta Allah da manzonsa suke bi in kuma kadar da wani ya ce sunna kuma ya kadar ya saba da abinda da ahalus sunna suke karantarwa to shi ma ya rafe ne amma sunna iri ɗaya ce duk inda ka je duk duniya za ka ga tsarin iri ɗaya ne amma bidi'a daban-daban take kowa ne da irin bidi'ar don ita bidi'a babu ita a ƙur'ani babu ita a sunna to ya za a yi ta zama iri ɗaya don haka bagiyan bainahum bagiyan shi ne bi sababi ba ba'dihim ala ba'd wa bi sababi ahwa saboda son rai hadha huwa sababu fi rukihim wannan shi ne dalilin rarrabuwarsu wa ikhtilafihim da sassaɓawarsu sassaɓawarsu al wa hubbu suhuri wannan shi ya jawo musu al’ahawa son rai wa hubbun zuhuri da son shahara eh kowa so ake ya shahara in dai aka ce shi to ba wani sai shi shahara kenan a falam yaftalibu an jahil ba wai jahilci ne ya jawo musu sabani ba au an kafa'in fil haqqi ko kuma wai don gaskiya ta buya gaskiya ba ta tura gare ku ba sun santa fa hadha fihi qamatul hujjati alayhi wannan shine ainihin kafa hujja akan su fi annahum ja'ahumul haqq cewa gaskiya ta zo musu walakin nahum lam yaltafitu ilayhi da gaskiyar ta zo ba su ma gaskiyar ba ballantana har su bi gaskiyar da ta yi gabar su suna yin yamma to fa ga gaskiya su waiwayo ma ba sa waiwaye balle su ji ta ai gaba su kan sun nausa yamma Allah ya kare mu walam yaltafitu ba su ma yi waige ilaihi zuwa ga gaskiya ba wa inna ma yattabi'una ahwa'ahum wa aghrabahum suna bin son ransu kawai da manufarsu wa matsami ahun da kuma su fi hadhihi al-hayati a cikin wannan rayuwa kwaɗayi eh a ce dai shi ya samu abun duniya fa hadhihi al-aya wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake gargadar wannan al'umma da ita fi hadhammul ikhtilaf akwai zargi akan sabani tana zargin sabani a cikin musulunci sabani bai da amfani sabani bin sunnar yahudawa ne don su suka fara tsabawa a cikin tafiyar taura suka sassaba da junansu a matsayinsu na malaman Saura. don haka ana zargin duk wata al'umma da take sassabawa wa annal wajiba abinda affarilla wajibi an najtani a ala Lahi. lalle ne mu haɗa kanmu kan littafin Allah matukar fa addinin na Allah za mu yi to lalle ne mu dawo kowa ya daina alfahari da abin da ya sa a gaba kullu hizbin bima ladaihim farihu kowace kungiya tana alfahari da abin da ta tsara mu daina wannan mu dawo mu yi alfahari da littafin Allah mu yi alfahari da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole ne wannan wajibi ne an nattani ala kitabillahi mu haɗa kanmu akan littafin Allah fasiha zammul hawa kaga akwai zargin son rai warragabat akwai zargin kwadayi na annubuti na rayuka duk wani kwaɗayin rai da rai yake kwaɗaituwa da shi na duniya muwatsar son zuciya muwatsar watsar mu dawo mu bi littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa annal wajiba abinda an wajibi alal muslimi akan wanda duk yake kiran kansa musulmi ake kiransa kuma musulmi to an ya kuna ittiba'uhu lil haqqi ya zama kawai biyayyarsa tara kai ga gaskiya ne ba wai tara ɗaya ga wani mutumin da suke tafiya tare ra'ayinmu tare in ya faɗi ƙarya ka ce ƙarya ne nan ba za mu je tare ba in dai kai musulmin ne to abin da kawai ake buƙatar ka tafi a farilla a wajibi a dole a tilas shine gaskiya gaskiyan nan kuma duk inda ka kullo ana da buƙatar ya zamanto shi musulmi ittiba'uhu biyayyarsa lil haqqi ga gaskiya take wa in kalafa al-haqqa hawahu ko da gaskiyar ta saba wa son ransa li'anna saboda ita al'umma as-sabiqa wanda ta riga wannan al'umma tamu kanat ta kasance kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun abinda kuka rika yi kenan a kuma rasulun duk wani manzo idan ya zo musu duk sanda manzo ya zo musu ma la ta'wa anfusuhum da da abin da ya saba wa kan ransu da abin da bai yi daidai da ko kuma da abin da ya daidai da kan ransu ko abin da ya saba wa kan ransu to shikenan fariqan kazzabu wasu annabawan su ce ƙarya kuke yi wa fariqan yaqtuluna wasu ma su kakkashe su duk wani malami idan ya zo yana kira akan gaskiya in ka saba wa ra'ayin mutane sai kawai wani a ɗaure shi wani a ce masa ya daina karantarwar ya yi shuru kar a sake jin ɗuriyar bakinsa zai ɓata ƙasa zai ɓata gari zai ɓata lardi zai lalata mutane wani kuma a kama shi wani kuma a ƙayyata shi kawai duk inda aka yi sai yi ya makaryacin nan to haka aka yi rika yi wa annabawa waɗansu kuma kaskashe su aka yi irin su zakariya kashe su aka yi har ƙarshen rayuwa to kaga a nan wata sunna ce mummuna ga duk mutanen da suka ɗauki ɗabi'ar ƙin gaskiya wai don gaskiyar ta saba da son ransu kun ga dai yanzu abin da aka sa a gaba a zamaninmu mu yanzu son rai kowanne za su dubi wani abu ne ya dace da son ransu sai su tsara wa ƙasarsu su ce shi ne tsarin mulkin to idan kuma malami ya zo ya ce wannan kuma ya saba wa ƙa'ida to zai ce wannan zai lalata ƙasa ko kuma a cikin tsarin tafiya sai ya ce abu kaza da ake tsora 'ya'yan musulmai akai akwai kuskure yanzu kamar misali sai a ce ya kamata a ce makaranta an raba tsakanin ajujuwan maza daban ajujuwan mata daban ko daga sakandare zuwa jami'a a ce kowanne ɓangaren su daban sai ce wannan ƙauyancin har yaushe ai a aji ɗayan ma zuwa mace da namiji ba mace da namiji duwawun da namiji ba kyau ba ko menene za a yi yanzu sai a haɗa namiji ɗaya da mace ɗaya namiji ɗaya da mace ɗaya sai su tafi eh, za su je kashe shan inna eh eh kuma mace ce da namiji fa za su kutsa su tafi da jeji su tafi wani kauye can a yi kwana ɗaya biyu don Allah ya dace an ce kada biyu su kaɗai ta in dai ba muharrami ba in ko aka yi to shaidan ne na uku to in ka ce wannan tsarin bai yi ba da ya kamata namiji da mace in kuma matar ce to ya zama matarsa ko kanwarsa ko yarsa ko to amma idan ka faɗi aka yi a ce wannan ai ba tsarin mulkin kasar mu ne. ingila ma ga yanda ake a amerika ma haka ake yi balle mu nan da ba mu ci gaba ba wai ingila da amerika su ne ake kafa dalili da su ba za ka ji an ce a saudiya ba kaza a madina kaza ba a ambatan wannan yanzu ko mulki za a kwatanta maka ya yi kyau sai a ce alhamdulillahi amerika ma har ta yaba eh wai alhamdulillahi ingila ma har sun ba da awon maganar wai a ce kasar musulunci ta ba da jindina akan kan abokan yanzu babu akwai matsala musulunci yana da ainihin wato matsayi wanda bai kamata a ce an danne shi ba amma bai samu gata gun waɗanda za su tattara shi ba ya rasa masu tallafa masa jagorori masu tallafa musulunci a same shi shine saman komi abu shine ya gagara ya kamata a ce al-islamu ya alu yi wula alai ya kamata a ce shi ke sama ba wai an danne shi ba to yanzu ga shi na ana ta danne saboda ne saboda ya rasa iyayen gida wannan ma don Allah ya yi alkawarin tsare kayansa ne yana da kyau mu yi ta'addu'o'i Allah Ubangiji ya taimake mu da ruhi mai kyau a cikin addininmu na musulunci kuma idan ba ana faɗakar da bayin Allah ba wani abu ba za a rika yi ba kaga dai ya kamata a ce idan ma an ce ai kasar ba musulmai kawai ba ne ai akwai waɗanda ba musulmai ba ya za a kafa kuɗin mm, to kamar kano fa ka san dai kano dai za a ce musulmai ne kawai ya kai a ce musulmai ne katsina haka kwakwato haka zamfara haka ko borno haka duka waɗannan za a iya cewa musulmai ne tsalla to ya kamata a ce makarantunmu sun samu bambanci tun da mu ne kawai da 'ya'yanmu a wurin me yasa ba za mu yi ai doka ma ta hana mu ko don haka yana da kyau musulmai su wato dinka sifantuwa da musulunci yanzu ku duba jami'o'i irin shigar da ake yi kusan tsirara tsirara ake ta yawo wai yanci doka ta yarda mace ta ta sa kamfai kawai ta fito ko kuma ta sa cikin tayi kawai ta dame ta nuna komi a jikinta in kana in tana ta in inuwar ta ka gani sai ka ce ga wata tana tafiya tsirara sai ka duba sai ga wani abu ta sa wanda ya bi jikinta eh? to kuma wai har a jami'o'in Kano sai ka gani ko a jami'ar to in an samu irin a Jos ba abun mamaki ba ko a adamawa ba abin mamaki ba don ana jagule to amma katsina kano sokoto zamfara borno zalla ne ba eh eh jigawa da jigawa ko dukka wayannan fa zallan musulmai ne maguzawan ba a jin matsuriyar su Allah ce muke mu na'am Fariƙan kazzabu wa fariqan yaqtuluna fahum yattabi'un mm, fahum yattabi'una hum fi ma wa hawahum eh fahum yattabi'una hum sai kaga suna bin su fi ma wa wafaqa fi ma wafaqa ahwahum cikin abin da ya dace da sauransu sai ka ji sun ce ai Allah subhanahu wa ta'ala ma ko a alqur'ani yana cewa to nan fa wata aya ce wanda ta yi daidai da ra'ayinsu nan kam har aya za a kawo ko amma ba za su kawo ayar da za ta kore abin da suka tsara na son zuciyarsu ba wannan ayar ba a karanta ta haka dukkanin wa'inda suka sassaba a cikin addini suke idan akwai wata aya da take magana akan bin Allah da manzo kaɗai, duk wa'inda suka kakkauce suka kakkafa bidiyoyi ba za ka ji suna amfani da ayar ba duk hadisin da yake magana a kan bidiya, ba za ka ji suna wa'azi da shi ba don da wuya ka samu malam bidiya yana cewa eh, ya kawo hadisin da yake cewa eh, man anila amalan laysa alayhi amru amruna fa huwa raddun kuna jin suna karanta shi sai dai in za su karanta shi an dame ku da hadisin sun ga mutanen su za su gane sai su kawo su ga abin da ake nufi sai su canja mar fassara man adata fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun suna kawo shi sai dai idan suka ga an matsa musu da hadisin za a wayar da mabiyan su kai su yi musu tawaye sai su kawo shi don su bata su ce ai jahilai ne ba su san abin da hadisi yake nufi ba sai su bata fassarar hadisi amma haka kawai su kawo shi su fassara daidai za su kawo shi wannan sai sunna don ita tsantsar ta sani kawai duk abin da za ta faɗi daga kitabu wa sunna ne don haka ba za ka ji tsoron cewa kullu bidiyatin balala ba za ka ji tsoro ba to amma wanda sana'ar sa bidiya zai ce kullu bidiyatin balala ai mutane ba su da ilimi bidiya ai ba a cewa kullu bidiyatin ai ba kullu kulli bane ai kullu zikki ai akwai bid'a muhassana ai akwai bid'a ruhiya akwai bid'a wa'iba akwai bid'a sai ya kama shirme to mu dai manzo Allah ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fil nar to dai ya diga ta in aka ce kullun kullu ne ai yanzu zanna ma sai mu ce bid'a ne don manzon Allah bai sa zanna ba ba a sa zanna a gaban shi ba kuma bai yi umarni da a sa zanna ba don haka ta sa kufta an yi mata aiki a wuya manzon Allah ya sa kufta ne don haka kai ma ka yi bidiya ka rike latifika latifika bidiya ne kenan kai ma ka yi bidiya ai ya rinka lissafawa wurin fito da manja eh manzon Allah ya ci manja ne ai wannan ma kenan kai ma ka ai in aka ce haka kowa ma dan bidiya ne shi fa wai yanzu faɗa yake don me za a bata bidi'a? shi kiri-kiri ko kunya bai ji wai shi bidi'a yake karewa to wa ga maka mu'amala? ma ana kiran su Bidi'a eh ba fa abin da aka ce addini ka zo ka yi abu a addinan ka ce Allah ya yarda manzo Allah ya yarda shi yake kira bidi'a? duk abin da za ka zo ka yi shi a matsayin addini a nemi dalili daga ƙur'ani babu a nemi dalili a sunna babu ko a cikin sallah ko a cikin azumi ko a cikin hajji ko a cikin zakka ko a cikin kasuwanci ka a wannan tsari haka Allah ya ce yi amma a tsarin wajen ku abinda kuke sayarwa ko da a zamanin sahabbai ba a saida ba matukar ba haramun bane in ka sayar ya ce bidiya ne amma a sayarwar bandari ba ko amma idan da za ka shiri ba sai ka ce to ai halal ne to anan kuma ka zama ma kafiri don ka halatta abin da Allah ya haramta kun gane ko amma yanzu na sa jamfa da wando da zanna sai je na bidiya sallah ne zakka ne haji ne sutura ce kuma Allah ya ce zinatakum ku zu zinatakum inda kulli masjidin ku saka kayan sawarku na ado a kowane wurin sallah wajen masallatai ne da irin nasu saboda ya san sutura ta babban zai ce zinata ku irin adonku yanzu ba turin ingila in ya sa su ya haɗu ya ɗaura nan ya saukar ya yi haka in ka gan shi gentleman gentleman ke babban mutum da ya haɗu ko ba haka ba to yanzu idan aka zo ana irin wa'azin jiran liman sai kuka ga liman ya kusa ya shigo muku da su sai kaga wannan ya kalli wannan wannan ya mu al'adar mu ba na shigar don tilbani ya zo da da babbar riga irin wannan ko shi ne ya ya kure shigar ƙasar hausa ko ba gaba ne to amma akwai inda za ka ga kuma zane za ku ɗaura su kuma kaje saudiya ka gani idan suka zo aikin haji wa'insu kowane namiji da zane matan kuma da wanduna da doguwar kuwa eh matan da zane kuma su haka ne shigar wajensu to an hana ne lokacin sabai su ma suna daura zannuwa kaga shiga sutura ne da irin nasu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake madina ne za su wa'ansu idan su zo fata ne suke daurawa ko waɗansu kuma za a ga sun sa zulungu daga sama har ƙasa haka suke kuma bai taɓa cewa kuna ku shigar da yi ba ga irin wanda za ku yi to yanzu ka ce mana mun sa ƙarshen ba mun yi mun kufta mun yi bidiya sutura ma wani addini ne sutura sutura sunanta ku zu dinata ku kayan adonku kowa ya ɗau irin nasa wanda yake yi a garin duk wanda kaji yana kawo maka irin wannan abubuwa ai ko maballi sahabbai ba su taɓa yi ba yanzu haka akwai wata wata haular da zaka ga ba sa sa botin a rigarsu sai su yi yankan gora kawai eh suna nan su kuma da su da 'ya'yansu duk haka za a gan sai dai ya fara wuyan kawai ya tura eh wai shi ai kare bidiya to don Allah ɗinkin ma in aka ce yankin sutura za a kirga a bidi'a da kafa bai kai gora da hannu ka ɗinka so lokacin sabai da hannu suke yi kai kuma ka yi da keke har yanzu dai da ba ka sa botin ka yi kwalliya ya bi maka don Allah ya ce zina don akwai shigar da za ka yi kawai a ganka bambar akwai ba ado ba ne amma ka yi suturan da in an ganka kore na ka za a yi da sai a fasa musulunci sai ya yi musulunci eh aka ce ana jiran liman sai liman ya zo wandon ka gaban ya kusa idon sawu bayan kuma kusa da makariyar gwiwa a ya mutse zai mutunci amma in ya zo da shigar da mai jibi ya zo da ita fa sai ka ga ana ba shi kujera wallahi shi sa wani ko shafi ne ko imamu malik na manta yake yana yi wa ɗalibai gargadi ya ce ku rinƙa manyan hannuwar riga saboda musulunci ya mutunci amma abun kunya ne a ce limamin ku shi ya fi kowa mummunar riga malamin ku shi ya fi kowa mummunar shiga yayi to wallahi in kana ɗalibin mu addini ka rika sa kaya mai kyau sai ka ga ɗalibai wai suna sha'awar sa 'yan kaya cukur cukur cukur cukur sai ga mutum yana tafiya zikau zikau kamar an tsaye da tana hmm? ya kamata ka sa jamfa ka sa hula mai kyau ka huto in an ganka an san cikakken mutum ne don musulunci ya yi mutunci sai a gane wa'yancan ga irin shiga su ko kuma ga irin shiga saboda girmama addini to sutura ta danganta daga inda kake in ka je gunda in kai irin shigar nan mutunci ne zai zube tunda ba aya take sai ita ba to kai irin wanda ake girmamawa a gundon a ga kimar musuluncinka kun gane wannan yanzu kamar in gaje ingila za ka yi wa'azin musulunci ka sa mai kyau ka haɗu sai ka zo kuma ka rika watsa musu turancin ka'iya ka kawo dalilai sai ka ga ana gyaɗa kai to an ka sa babban riga kace a nemo mai fassara da hausa zan yi ba za su kula ka sosai ba wannan hawun yattabi'un fahum yattabi'unahum fi ma wafaqa ahwa'ahum za ka ga sun bi abin ya daidai da sauransu wa ma kana fa ahwa'ahum abin da ya saɓa wa sauransu kuma sai ka ga sun watsar da shi fa an yaqtulu ko su kashe mai magana shine fa imma an yaqtulu rasulahu ko su kashe wannan manzon wa imma an yukadibuhu ko su ce masa makaryaci fa hadhihi tariqatul umam as-sabiqa al-halika wannan ita ce hanyar al'umman da suka gabata halakakku to kada ku bi wannan hanyar kuma ku halaka fal wajibu alaina abinda an wajibi a kanmu al-ijtima'u ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu haɗa kanmu akan littafin Allah mu haɗa kanmu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma kana alaihi salafu salih min as-sahaba da abinda magabata na gari suka wuce a kansa daga cikin sahabbai hanyar da duk muka ga sahabbai sun bi to mu bita ko mu nemi addinin mu a gun sahabbai don sahabbai su ne suka fara karɓar ya ayyuhal ladina amanu don haka babu yadda za a yi kai musulunci in dai ba daga sahabi ka same shi ba ba hadisin da za ka samu ba sahabi ne ya ruwaito shi gun manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam babu wata aya a alqur'ani da zaka karanta face sai da sahabi ya karanta ta kafin kai babu fassarar da za ka yi wa qur'ani face sai da sahabi ya riga ka fassara ta don haka addininmu ya zamanto muna ɗaukarsa daga littafin Allah sunnar manzon Allah karantarwar sahabbai magabata waɗanda suka gabata a gabanmu suka karbi musulunci wattabi'ina da wa'inda suka bi sahabbai walau kana fa ahwa ana koda wannan abun ya taba wa son ranmu inda aka ce daga Allah yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake sahabbai haka suka karɓo shi haka suke aikata shi to da ya saba da sauranmu ya saba da al'adarmu ya saba da yadda ake a garinmu ya saba da na iyayenmu ya saba da na shugabanninmu ya saba da na malamanmu ya saba da na danginmu to shi fa za mu bi in dai mu musulman ne fa inna hadha min maslahatina wannan shine kawai gyara abu maslaha shine kawai bin gaskiya maslaha shine kaurace wa son zuciya mu koma akan haɗin kai akan littafin Allah sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tabarkin sahabban manzon Allah wattiba'una li ahwa'ina min madarratina amma kaga idan muka ce za mu miƙe kan irin wannan soye-soyen zukata da muke kansu kullu hizbin mala daihin farihu kowace ƙungiya tana alfahari da tsarinta kawai tana kiran mutane a kansa mun bar ka'idar kitabu mun bar ka'idar sunna mun bar tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tsara wa kanmu tafarki to wannan mabarratina wannan mun biyo wata hanya ne da za ta cutar da mu amma hanyar maslaha to ita ce hanyar qur'ani hanyar sunna hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin abinda Allah ta'ala yake ولو اتبع الحق wa man السماوات والأرض ومن فيهن أي دندا ولو اتبع الحق da gaskiya ita ne za ta dawo tabi a hun son ransu la fasadati su wal ardu wallahi sama da kasa da ta rushe yau idan da an rasa malaman da suka fandare wa yan bidi'a to da duniya za ta tashi don da sama ta fashi kasa ta fashi da duk an zama mutanen banza kuma dama alkiyama abin da take jira kawai ya faru kenan ta tashi wala taqumu sa'a illa ala asharari kalim don alkiyama Allah ya yi alkawarin ba za ka tsaya ba sai na kirki sun kare an zama kowa ɗan iska ne ya waye shi kenan a lokacin sai ta tashi shi ya yasa kake gani idan mutum ya cika ya tsararre sai ce ya waye yi oferi ko Allah bayu na fasadati da sammai sun faci wal ardu kasai sun ɓaci wa man na, da waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin kasai duk da an ɓaci to amma gaskiya ba ta bin ƙarya ƙarya ya kamata ce ta dawo ta bi gaskiya ko to da duk kaga kuma ƙarya ita ake bi to fa al'amari ya lalace sama ta ɓaci ƙasa ta ɓaci abun cikin sama da na ƙasa duk sun ɓaci saboda me saboda yanzu gaskiya ta zama ita take bin ƙarya abun mamaki sai kaga wanda bai iya fatiha ba ya kara malaman gari masana alkur'ani masana kunna wai shi yake musu fada mun don me za ku yi kaza don me za ku yi kaza ai kaza da kaza da kaza tsari na kaza kar ku kauce wanda shi ne ya kamata ya yi musu fada ya ce musu ga da za ku yi ga da za ku yi kaza bai dace don wanda ya san littafin Allah ya san sunnar manzo Allah shi ya san rayuwar duniya gaba daya to yanzu ba abin da ake so alhaqu gaskiya ta dawo ita ce tasbi'ul hawa ita za ta dawo ita bi son rai hmm? wannan shi ne abin da ake nufi sai ka ga malamin da yake wa'azi akan sunna sai a ce wai ai su suka raba kan kasa su suka raba kan musulmai ai su dawo nan inda suka bari ai dama asali mu ne su suka zo suka ware ƙarya ne da duk an lalace ne an bar sunna yanzu aka dawo ake so a maido mutane akan sunna a bar bidiya amma asali dama akan sunna ake tafiya da aka rasa karantarwa bayan shehu usmanu karantarwar ta yi kafa talafa malamai suka tada ainihin son duniya kowa sai aka a wallafe wallafen takardun sibbu da magane magane suka koma malamai masu yaudara duk aka lalata al'amurra waɗansu bakin aure kuma suka shigo suka kawo bidiyoyin suka rika raba mutane suna ta karɓa akan waiwar ne wanda za a je aljanna red ba wani bata lokaci mutane suka yi ta karɓa suna tallasta, suka halarta abin da Allah ya haramta suka rinka haramta abin da suka halarta abin da Allah ya haramta suka rinka haramta abin da Allah ya halarta da aka gama duniyar yanki da aka wa'yansu da Allah ya dawo da su suka ce ya kamata a koma kan tafarkin shehu usmanu nan don shehu usmanu ya yi kira akan sunna a lokacinsa kuma abu yana tafiya to don haka sunnan nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce asali sahabbai a kanta suka rayu addinin musulunci da haka ya sauka Allah da yake ah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha da sunna yake Tun maganganun da manzonmu yake faɗa ba da son rai yake furta su ba wahayi ne kaga ga wahayin alqur'ani ga wahayin sunna wahayi biyu manzon Allah yace ake masa akwai wahayin sunna akwai wahayin alqur'ani wahayi na alqur'ani shine wannan da ake saukarwa aya aya sahabbai na ainihin kofa suna tarawa sannan wahayi na sunna shine wanda Allah yake yi mata cewa ga bayanin da za ka ƙara a kan alƙur'ani saboda mutane su fahimci inda ƙur'ani ya dosa Allah ya shi ya saukar da alkur'ani kuma shi yake jefa wahayin sunna a bakin manzonsa da aya ta alkur'ani ba wai da ka malaman sunna suke magana ba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wannan ba wai ana nufin qur'ani kan ba wannan yantiqu maganganu da kuke jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi sahabbai na ruwaika suna ainihin amfani da su ba wai anil hawa da son rai yake yi ba in kuwa face kawai wannan abun wahayun wahayi ne yu'a da ake masa to kaga idan har ka kauce wa sunna tamkar ka karyata karantarwa qur'ani ne duka gaba daya to irin wannan fa shine ikhtilafi da Allah ya aiko da son ɗaukaka da son zuburi da son abun duniya da son rai da ainihin aka samu a duniya wani sai ya zo ya ce maka kawai in dai ba aya ba ce ka rabu da komi littattafan Buhari da muslim din nan daidai suke da takardar kunsa kosai haka za ka ji malami yana wa'azi yana faɗi wai da takardar kunsa kosai da takardun da aka rubuta wa'annan hadisan wai duk ɗaya wannan yanzu sai kuma ya ce maka shi musulmi ne kuma wai da qur'ani ma yake aiki kaga ya ƙaryata qur'anin kafiri ne karara a fili afillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke iskilanci ko ba Allah ne ya faɗa ba kaga in kai isgilanci da zatin Allah ko kai da alqur'ani ko kai da zatin manzon Allah ko sunnar manzon Allah isgilanci ka kafirta kuma ba a karɓar uzurin kama kawai kashe ka za a yi irin wayannan abubuwa suna nan kata-kata waɗanda suke nuna son zuciya zalla wanda ake amfani da shi a rayuwar musulunci a yanzu wanda asalin musuluncin yana nan la ya tagayyar bai jirkita ba bai canja ba Qur'ani yana nan Allah ya tsare sunnar manzo Allah tana nan Allah ya tsare maganganun sahabbai na nan amma sai aka watsar da maganar Allah aka watsar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka watsar da ta sahabbai radiyallahu ta'ala anhu aka dawo kawai ana jin maganar yan ƴan yau. wanda kwata-kwata ba daɗewa suka yi a duniya ba sai aka bi maganganunsu aka ɗaukaka su aka fifita su akan maganar Allah akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba su muƙami sama da muƙaman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma idan ana kiran waliyan Allah manya-manya ba za ka ji suna kiran sahabbai ba sai su rika lalubo irin waɗannan mutanen wanda ma duniyar musulunci ba ta san su ba kwata-kwata to ina sunan su qur'ani ina sunan su a sunna babu wani wanda yake yayi zamani da sahabbai ko tabi'ai wanda ma ya san su babu shi sai kuma a ce ai sun zo har sun fi sahabbai matsayi to a ina suka samu wannan wahayin su kuma akwai annabi daban da aka saukar kenan bayan wa'annan su mutu kaga wannan ƙarya ce zalla kawai ake kitsawa ana tsallaka wa duniya ana fifita ta kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su yi ta faɗa suna kumfan baki wajen kare bidiya wai don su samu sunna ta rushe ta lalace Allah ya kare mu eh, qawluhu fastasnahum ai ya doge waɗannan faƙala sai ya ce fahadallahu allazina amanu limaktalafu fihi kaga bayan ya ce waɗancan malaman da suka samu ilimi sun rarraba kawuna sun raba kansu su ya su malamai ba su haɗa kai ba sannan sun kira jama'a su kowa ya kira nasa group din ana ta ainihin cusa gaba tsakanin mabiya to Allah sai ya sai dai kawai fahada Allahu allazina amanu Allah ya shiryar da masu imanin gaske su kan ba sa cikin irin wannan sabani limatta lahu game da wannan sabani ba sa ainihin fihi cikin sa min alhaqi wanda aka saba wa gaskiyar asali bi iznillah da izinin Allah Allah ya tsare su su duk yanda aka kada aka raya suna nan su ce a alkitabu was sunna alkitabu sunna wallahu bi man sha, wannan fa ba zaɓi ba ne Allah ne ya yi zaɓin ba mu muka zaɓa ba Allah yakan shiryar da man ya sha'u wanda ya so ila firafin mustaqimin zuwa ga tafarki madaidaici in ba Allah ne ya shirye ka ba sai ka zo kana faɗa da shirya kana ta goyon bayan baka wannan idan Allah ya shiryi mutum ba aka zai yi kai domin wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba wai zaɓin kanku ba ne sai Allah ne ya so ya zaɓa muku mun gode wa Allah ƙara ta'ala kanan nasu ummatan wahida al'umma ɗaya ce da asalin mutane akan addini ɗaya tauhidi ɗaya aƙida ɗaya asali haka mutane suka kaso suna tafiya akan aƙida ɗaya wa ba sallahu nabiyina مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينه da idan aka ce ummatan wahida ai aqidatan wahidatan dinan wahida kun gane ko akan aqida ɗaya da ake tafiya tauhidi akan addini ɗaya ake tafiya musulunci da aka al'umma take sai da suka fara sassaɓawa aka rika kirkiro al'adu da addinai sai Allah ya aiko manzanni da ba a aiko manzo sai dai annabi ya zo ya yi ta gargadi yana kai wa mutane wa'azi haka ne daga kan annabi nuhu aka fara aiko manzo lokacin da aka fara bauta wa salihai lokacin da malamai suka rasu manya-manya inda suke bin kake karantar da tauhidi irin wanda annabi adamu alaihi salatu wassalam ya bari suna nan irin su ya huta ya huka nasara ko to lokacin da suka zo suka yi ta karantar da mutane ana jin daɗin karantarwarsu sai Allah ya rinka karɓar rayukansu ɗaya bayan ɗaya duk sai suka rasu sai lawana babu kuma wani babban malami Allah zai jarrabi duniya sai shaidan ya yi musu ilhama cewa to yanzu malaman nan sun rasu za a zo fa karatu ya yi sanyi da ana cin akidar da suka bari sai ce to ya kamata kowa inda yake zama ya karantar da a yi hotonsa a aji don girmama shi da kuma ganin su kawai zai sa sai a tuna addini sai a yi kai kaburburansu a je a kafa surarsu hotonsu saboda a rika zuwa ana ziyartar su ana girmama su in an gan su kawai sai a ji kamar sun yi mana wa'azi sai mu dawo sai eh, mu ci gaba da yin abun da da suke gaya mana kaga da farko akan manufa mai kyau suka yi shedan ya nuna musu saboda ya san abun zai zo ya juye aka zo aka kafa kotunan su wayannan dattawan da suka san su suka san aqidar suna nan akan aƙidarsu su ba su bauta musu ba sai da suka ƙare. sai Allah ya jarrabi duniya da wata annoba da fari da damuwa sai shaidan ya dawo ya ce ba abun mamaki ba ne ku shiga halin kakani kayi kun bar abun bautar iyayenku ya busa a banza aka yi hotonsa a nan ko a banza aka yi hotonsa a makabarta na tsarafa eh da shauran wa'annan duka me yasa ba za ku rika yi musu sujuda kuna addu'a kuna roƙon su ba ku ga in Allah bai yaye muku ba jikoki su ba su san abun ba sun tar da hotuna ana girmamawa shi yasa yanzu karantarwar sunna da kai ƙaranci karanci a gun yara kanana kai ƙaranci karanci a gun mata sai a ba su ɗan kunnen hoton wani she a ba su hoton wani she a ba rigar hoton wani she a ba su hotonsa su manna a ko'ina wai saboda neman albarka wannan ya yi kama da wani shine annabi nuhu sai allah ya ce masa to duniya ta gurɓace an fara shirka don haka ka tafi kun ga da bauta wa ɗalibai malamai aka soma shirka ah, to hatta lata da kuke ji mutum ne wani mutumin kirki ne duk in mahajjata sun zo a lokacin shi yake dama musu gari ka san abincin da na kirkin shi ne a ce an nika garin alkama an yi muku kunu ko an yi farau-farau an baka to shi ne yake damawa ɗaya ya tare hanyar ma'ajata duk wanda ya zo ana kwalfa ana bashi yana sha mutumin kirki allabi ya luttu humus tsawiqa wanda yake ya luttu daga ya luttu tsara lata lata ya luttu kun gane sai ana cewa kai wannan mai dama garin mutumin kirki ne mutumin kirki ne sai ya mutu sai aka yi hotonsa a da yake zama yana taimako kowa in ya zo ana Allah sarki da Allah sarki Allah Allah sarki Allah daga nan sai ya koma gunki daga haka ya koma gunki to shi ne annabi Nuhu ya zo yana cewa bautar ya ya uka da nasara duk shirka ne ku dawo ku bauta wa Allah ɗaya manyan da suke zamanin sai su ce قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويغوق ونسرا kada ku yadda a raba ku da manyan ababen bautar ku wala tadharunna alihatakum kar ku bar abun bauta na iyaye da kakanni haka kawai wani ya zo da rana tsaka ya cusa muku sabuwar aqida kada ku yadda kada ku bar yahusa kada ku bar nasara kada ku bar wud duk gaba ɗaya abun bautar iyaye da kakanni ne kada ku yadda ku bi su sai su karyata annabi nuhu ba irin bala'in da annabi nuhu bai sha ba shekara dubu hamsin ne kawai babu yana wa'azi a kan a dawo a bautawa Allah amma yan ƙalilan ne kawai ba su wuce a aukale kwale da su ba suka yi imani kai yanzu idan ka je unguwar ku wa'azin sati ɗayan aka tuna mutunci ne ka ce ka ga wannan eh waɗansu wai masu son ka ne za su fara cewa kaga wannan baka fi kowa a garin nan ba akwai malamai duk sun yi shuru wallahi kai ma ka yi shuru eh kar ka je ka jawo wa kanka mu ma har ka jawo mana eh shi kenan sai kaga mutum ya koma ya noke tun ana jin duriya sai a daina shi kenan ya ɓata a rububi saura ya fito cikin rubuɗi Allah ya sauƙaƙe shi yasa bauta na shirka asalinsa duka bautar salihai ne ko yanzu in kai wasa ana yawan maka girmama wadda ta wuce misali to in aka yi wasa ba wani jahilin zai wuce gona da iri ya maka ruku'i ko ya maka sujuda ruku'i da sujuda sai Allah wani ba haka zai zo ya yi gaban malaminsa ba zai iya miƙa masa hannu ba ya kama gwiwa sai ya duka eh. Allah sabbin tasabbu Allah yambi ne yi ruku'i ya miƙa masa hannu su gaisa su samu albarkar juna ba za su raba ba sai Allah ya gafarta musu wai in yi haka bai da kunya kaga sun yi asarar wannan gafara da Allah yake duk mumini da mumini in suka haɗu suka haɗa hannu suka yi wa juna sallama suka yi musafaha ba za su gushe ba face sai Allah ya gafarta musu to shi dai ya hannun ya koma ya kama ruku ya yi masa ruku'i shi kuma yana ta wai ya amsa shi baya ma magana tasbih yake ja tasbih yake ja a wuni zai yi dubu kaza da kaza da kaza kullum in ya kai wani wuri sai ya ja wani in ya kai sai ya ja wani wai shi a to wai yanzu inda za ka tambaye shi wani hadisi ne yace haka ake yi bai da shi haka kawai ka haramta wa kanka sallama ka haramta karkan karfar sallama kana ta tafiya kawai kana yin wani abun da ba a saka ba an ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah kuma idan da za ka ɗauko yobe uku ka miƙa mar sai Allah ya saka dace ni Allah ya fi kan mahaifa Allah ya fi yanzu kam yana da bakin magana yobe uku ta bi assalamu alaikum ashe eh? in kuma yana da ɗan girma ka don Allah ka ɗan ciro dubu biyar ka gani in bai ma magana ba wallahi magana zai maka aje tarbin zai yi ma e ya kama hannunka ya yi maka addu'a Allah ya maka albarka Allah ya ji kan alhaji tanku kai babanka shi ma mutumin kirki ne kai gado Allah ya ke. to duk wa'annan abubuwa ne da kawai ana nan ana ta yi Allah ya kyauta da al'ummar duka ɗaya take ba shirka ba wani bidi'a ba komi ana tafiya kanan nasu ummatan wa'ida to bayan da aka lalace ne fa ba sallahu nabiyina sai Allah ya aiko da annabawa mubashirina suna yin albishir wa munzirina suna yin gargadi Ba an fa anzala hukumar kitaba karshe sai aka rika saukar da littattafai tare da su sai suka zama manzanni don wanda duk aka saukar mar da littafi aka ba shi umarnin wa'azi da gargaɗi da kira da albishir ya zama manzo ma'umul kitaba bil haqqi aka ba su littattafai wanda yake cike da gaskiya liya a kuma bainan nasi kowane manzo don ya yi hukunci a tsakanin mutanensa fi maftalahu fihi a cikin wannan sabanin da aka samu don ya jawo hankalinsu ya haɗa kansu ya daidaita tafiyarsu su, ta tafi akan kalmar tauhidi su tafi akan aƙida ɗaya wa maftalafa fihi illa alladhina utuhu kuma wallahi duk sabanin da kake gani daga baya kuma bayan annabawan sun zo sun zo da littattafai idan annabi ya kawo ya tafi kafin wani annabi ya zo malaman da suka karanta littafin suka haddace shi suka iya shi suka san shi to su ne kuma za su ka faɗa tsakanin wa maktalafu wa maktalafa fihi ba wa inda suka sassaba cikin wannan addini da littafin illa allazina usuhu sai waɗanda aka ba littafin suka san shi bayan annabawa sun tafi kamar yanzu wanda suka san qur'ani suka san tafsiri suka san karatun furu'a da na hadisai da shauran lugha su suke ta rikicin nan ko ba haka bane su ne bayan da suka yi ilimi ne suka dawo suka yi ta sabawa suna taraba kan jama'a kuma gaskiyar sun santa min ba di ma ja'at humul bayyinat bayan ga hujjoji bayyanannu sun zo musu me yasa bagaran bainahum don kiyayya tsakanin su baya so a ce malam wani shi kuma malam wani shi ma bai so a ce shehu wani shi ma shehu wani bai so a ce ustazu wani haka kawai dai so ake kowa a ce babu kamar sa babu kamar jama'a sa ba kamar kungiyar sa ba kamar ɗariƙar sa fa bayyana sai al'amari ya bayyana annal annal khilafahum sabanin nan nasu fa inna ma huwa bi sababil bagai kawai don kiyayya ce wa ta'addi da ketare haddi da suke yi wa junansu ba huhum ala ba'dhi sashen kawai na kin sashi yana kokarin danne sashi a ahwa'ihim da kuma jin son su wancan son suke yi wayancan ma son suke yi wayannan ma son suke yi ga kuma wayanda suke kan kitabuwar sunna a gefe laisa lika ba'id fil haqi ba wai kafa tuya fil a cikin gaskiya ya jawo suke rikici ba a ka akwai waɗanda za ka ga suna ainihin muhawara don su gano gaskiya kuma daga zarar wannan ya faɗa wannan ya faɗa an fahimci gaskiyar kuma sai a yi musafa sai a ce alhamdulillah lalle haka ne lalle haka ne sai a tafi tare to wa'annan ba haka suke nufi ba kawai illa iyaka ko da ya gane abin da yake ba gaskiya ba ne sai tsara ya tsaya ya yi ta kawo zance yana ta tawili shi dai kan gaskiya yake ko da ya gane ƙarya yake kai asali ma dama ai ƙaryar ba ya kai ba ya tsanta gaskiyar kuma ya san a kanta yake kawai ya ni, saboda haka ransa yake so lakin na la yuridu na haqqa kawai illa iyaka su gaskiyar ke ba su, so sun na faqala sai kuma Allah ya doge waɗansu bayin Allah sai ke fa hadallahu na amanu amma duk rikice rikicen nan fa akwai masu imani na gaske wanda Allah ya shiryar da su ha'ula'i humul asba'u al'anbiya waɗannan su ne suke bin annabawa wa ahlus sunnati wal jama'a min hadhihi al umma idan ka dubi ahlus sunnati wal jama'a a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to su ne suke koyi da waɗancan waɗanda suka taɓa da duk wani mai sabani suka tsaya akan littafin da annabinsu ya kawo da sunnar annabinsu to in ka duba a wannan zamanin ma wa'anda kawai suke kan gaskiya su ne waɗanda suke rike littafin alƙur'ani suke riƙe da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka watsar da dukkan wa'ancan ahlul ahwani ma'abota son rai ma'abota bin son zuciya ma'abota bidi'o'i, sai aka watsar da su aka dawo aka rike alkitabu wa sunna kawai to wannan shine ɗabi'a ta ahlus sunnati wal jama'a min hadhihi al-umma a cikin wannan al'umma wa hum ahlul haqqi su ne suke ma abota gaskiya fadalla ala anna hadha yahtaju ila ila imani kuma wallahi wannan yana da buƙatar imani in ba ka da cikakken imani ba za ka iya takaita kanka a zamanin nan akan sunna ba ba za ka iya ba sai dai imaninka ne ya kai matuƙa. amma tuni ga abin da yake da daɗi da ƙawa da kolewa sai za ka gaya inda za a kuntata ka kul shirka ne kul bidiya ne kul haramun ne kul ba kyau eh? wallahi sai mai imani wannan ainihin tafiya ta kitabu wa sunna ya taju ila imani yana da bukatar imani lakin hidayatu hidayata ko ya ba'uha fi man yastahiquha hidayatu shiriyar Allah ya ba'uha yakan ɗora wannan imani yakan ɗora wannan aƙida ya dasa ta ka kafu ta yi saiwa ta yarsa ta haifar da sakamako ga wanda Allah ya zaɓa in Allah ya zaɓi mutum sai kaga kawai yana can gefe Allah ya fahimtar da shi sunna ya fahimtar da shi aƙida kyakkyawa wa hum ahlul imani sai ka ganji cikin ma'abota imani wa muhabbatu alhaqi kuma su zamanto ma son gaskiya wa inna Allah yahdihim bi imanihim Allah yakan shiryar da su da imanin su wa mahabbatihim lil haqq da irin son gaskiyar da suke da ita dalilin haka Allah yake ci gaba da shiryar da su fadalla hadha ala anna hidayata wannan shike nuna maka lalle ashe ita shiriya laha sababun tana da dalili tana da sababi wa huwa al-iman Shi shine imani in ba imani ba sababin shari'a wa muhabbatul haqi sai in kana son gaskiya wal ba'tu anhu sai kana zuwa inda ake faɗin gaskiya kana binciken neman ta ko da makaranta za ka yi in ka je makarantar bidiya kullum haka za ka lalace sai dai kai kawo kana faɗa da gaskiya kana kullum sai dai ka ji kawai sunna ka tsana amma idan makarantar sunna kake zuwa kullum zaka ji kana ƙara son annabi Muhammad so na hakika sallallahu alaihi wasallam ba son yaudara ba a raba guzuma a harbi mai rai karsana ka zan sai a rabe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa ahlus sunnati wal jama'a ko makiya annabi to mutumin da yake shi daga abin da Allah yake sai wanda manzon Allah yake shi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yake aiki da shi wai a ce makiyin annabi ne in ba dai ba don Da ni ne ake gayawa ba wa zai yadda eh wanda ake gaya masa sai dai in kurtu ne an masa huda ta kudu kawai to in ba haka ba mutumin da kullum fada yake yi akan abi sunna wai ka ce shine makiyin annabi kai kuma kullum fada kake abi wani shehi can wanda ba sunan sa qur'ani ba sunan sa sunna wai a ce wai kai ne masoyin annabi kuma ga abin da annabi yake kaki ka ba kyau wannan yan kaza ne suke yi don haka kar ku yi wani ma za ka ji kiri-kiri yana zagin wai ai sai ka ga mutum ya su tsira. wannan ai dama annabi ya faɗi irin su in kun zo za ka ga suturar su baya fitowa ƙasa wai malami ne yake wa'azi yana faɗin haka yanzu wannan ba kafurta mutane yake ba suna zagin karantarwar manzon Allah sannan su ce wai annabi suke so annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da kada su wandonka ko zanin da ka daura ko rigar da ka ta ja kasa ko ba haka bane abin da ya wuce idon sawu sakamakon sauta ko manzon Allah ne bali ba sallallahu alaihi wasallam to amma wanda shi ya daure ya bi karantarwa da annabi wai ya ce wai wannan ai irin su ne eh ai asalin su dama an faɗe su in annabi ya faɗe su suna da kamanni za ka gan su da gemu za ka gan su da dangalallen sutura za ka gan su ba ku taɓa jin kasar ɗin ba na shiga daga nan zuwa tsigira zan je gona wani bawan Allah ya sa ce ko dan ya gan ni ciki ne ya sa ni kuma he na ji daɗi gara da ya sa ina ciki na yi shuru ina ji na ce to ai zan gaya wa mutane <laughs> eh ni ina son ai a rika sawa ina ji shi ya ɗauka ya ci mutunci na ni kuma na ji daɗi na gane ashe akwai malamai ganga ba to yanzu wannan ba bushiya yake hawa da babbar riga ba wando ba wai falwaya ce shi zai iya ya iya hawa kowa ya kasa ne cire riga ya cire jamfa ya cire wando daga shi sai jallabiya ce ku zo ku gani ni na kware ku tsaya a ƙasa ku ga yadda ake hawa da sauri ana dariya ana cewa shi kuma yana ganin gurgewa ya je da wuri me ake wa dariya ba tsiraicinsa ba Allah ya tsawage wannan fa shi ne ba wai ake ta ƙoƙari wai wai su ne kuke son annabi mutumin da ya kushe gemu in ba za ka yi ba karka kushe ba a ce don baka aje gemu ba za ka zama ɗan wuta baya cikin harkar da za a kaburta ka don baka bar gemun ka ba ce a cewa ka zama dan wuta in dai za ka bi karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka bar haramun ka ka bi halal ka yi kaza ka yi kaza sai dai baka samu wannan ladan ba in kuma ka ɗaga wandon ka ta samu lada cikakke saboda ka bi umarnin manzon Allah in kuma wandon ka ka bar shi da tsayi baka karyata ba to baka kafurta ba amma in ka karyata ka kafurta in baka karyata ba baka kafurta ba ka samu saɓani da sunna ko baka samu ladan wannan sunnan ba in ka kuskura kuma yana jan ƙasa to wannan kuma ka aikata haramun to amma wai mutum har ya ce wai su ne alamar yan iska dama kafirai ƙarshen zamani za su zo wai da ɗangalallen kaya da yamma da kaza da kaza za ka ji abubuwa ga sunan barkatai saboda me saboda wai wannan abun ya saba da son ransu الله يسوق أي نام كذي نعم قوله فإنت إمام البربهارية لا تزال إصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من كذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون إمام البربهارية لا تزال إصابة ba za a gushe ba sai an samu wata jama'a min ummati daga cikin al'umma ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahirina suna nan tsaye akan gaskiya la yadurruhum man kazalahum wallahi da wanda yake kokarin tabar da su ai makiyan annabi ne ba sa kan addinin asali ƙarya suke yi sun tsani ainihin waliyai suna zagin su wallahi ba mai zagin waliyai cikin ahlus sunnati wal jama'a babu nan da yake zagin wani ba ma masu girmama waliyai kamar su ba ma masu son annabi kamar su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ne saboda ko da yaushe za su ce maka ka bi Allah ka bi Allah ka bi an bayi mana garta don haka wannan shine ko da yaushe suna nan tsaye zahiri na alal haƙi suna bayyane akan gaskiya la ya zurruhun man kazalahu duk wani mai tabar da su ya kushe su ya lalata ainihin wato bayanansu ba zai cutar da su ba ballantana har su dawo su bari hatta ya ci amurullah har lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa kowa ya mutu a koma ga Allah wahun zahirina kuma haka za a tafi suna ɗaukake suna masu samun nasara a kan maƙiyansu maƙiyan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maƙiya ta farkin alƙur'ani za ka samu masu bin kitabu wa suna zahirina ko da yaushe su ne ke kan gaba Allah ya ce mu da kasancewa cikin su wahiyar jama'a su eh, na'am hadal hadis wannan hadal hadith wannan hadisi ishtuhira bi alqabin ya shahara da lafuzza daban-daban ba a wannan lafazin kawai ba وروايات كثيرة يا ذو تهنيو الرواية ما سيوا في لفظ حَتَّى لفظ لا تزال إصابة يا ذو لا تزال جماعة لا تزال طائفة كم غانيكو يا ذو دا إصابة وهي الجماعة أبين داكي نفيد إصابة كينا وفي لفظ طائفة على الحق ظاهرين maimakon isabatun aka ce qa'ifatun duka kuma ana nufin jama'atun ai muntasirina ala ghairihim suna ci gaba da samun ɗaukaka Allah na ba su taimako ala ghairihim akan wasunsu la yadurruhum man kazalahum babu wanda zai iya cutar da su domin taɓarwa hatta ya ce amrullah har lokacin da al'amarin Allah zai zo tabaraka wa ta'ala fi akhir zamani a ƙarshen zamani yani qurbul qiyam as lokacin da alkiyama ta kusa tsayawa hina tubghadul arwahu lokacin da za a ɗauki rayukan almu'minina masu imani fala yarqa babu wanda zai rage alal ardi akan ban kasa mu'minun matukar mu'mini ne ba za a bar shi ba Allah zai karbi rayukan masu imani ne tukunna kafin sai a bar duniya da fasikai kafirai kawai jahilai zalla masu yin abin da suka ga dama wala ya baka illa alul kufri wa shirki babu wanda za a bari a ban kasa sai dai ma'abota kafirci da shirka sun mataqumu alaihi musa'a sai alƙiyama ta tsaya a kansu fasa'atu la taqumu dama alkiyama ai ba za ta tsaya ba alal mu'minina akan masu imani wa inna ma taqumu alal kuffari kawai za ta tsaya ne akan kafirai zalla qala sallallahu alaihi wa sallam inna min shirarin nati yana daga cikin mafi wulakantuwar mutane man tudrikumus sa'a waɗanda alkiyama za ta tarda ku suna raye wa hum ahya eh alkiyama in dai ta tarda ka kana raye to kai mutumin banza ne don haka ba ta tar da masu imani tashin alkiyama bai tar da masu imani kafin lokacin ya zo Allah ya karbe masu imani wallazina yabnuna almasajida ala alquburi wanda za ga sun je sun yi gini akan makabarta suna ta sujuda suna ruku'i suna addu'a suna sallah a makabarta saboda ne kabarin wani ne wali wani suna yin hudbare hudbare hudbare hudbare za kar da hudbare ce waliwa ne ainihin kubbar waliwa ne kubbar waliwa in aka je wata ƙasa za ga ana ta kai ziyara Allah ya kare ni irin waɗannan fatu ne za a zo a taji alkiyama a kansu sai kaga kamar musulunci ya ci gaba sai kaga masallacin da kayan ado ashe duk kafirai ne suna bautar wani Allah masu imani na gaske masu jin Allah da manzonsa kan sun kare sai masu bin bid'a masu bin waliyan ƙarya su ne kawai alkiyama za ta sarda su masu yin ginin masallatai a kan kabarin wani wai waliyi ne wa ha'ula ibun kirarun nasi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace irin masu bauta wa kabari masu yin masallaci akan kabari su yi sujuda gaban kabari su ne shirarun nasi wal iyadu billah Allah ya tsare mu da kasancewa cikin su فلا تقوم الساعة على المؤمن كو على مؤمن القيامة بذات تيا أكما في إيماني با با مؤمن عند القيامة ذات إسكيشي وإنما تقوم على الكفار والمشركين ذات تاشني أكم كافرين ومشركين الله يكاري أكرمنا الله matso kusa mana eh, eh gara ka zuguna ko ka zauna shi ya fi sauki da ka kama gwiwa ka sunku ya ka masa haka wannan ya yi daidai da ibada ka gane amma ba baya kama da ibada musamman babban mutum ne ka same shi a zaune kar ka tsaya zai keke a kansa wannan kan baka kyauta masa ba kuma babu wani hadisi da ya nuna tsuguno ɗabi'a ce ta sunna abin nan ta tasiri don ka zo ba mutum babba yana zaune ka na gefe kana shauraron wani sako zai baka ya fi ka tsaya a kan kam ba tarbiyya kun gane wannan yauwa domin babu a addinin mu akwai inda muke bautar Allah da tsugunawa sai in kashi za mu to don haka ni ban ga wani dalili da za kafirta wanda ya tsuguna kusa da babban mutum don ya karbi umarni ba na fi ganin laifi wanda zai zo ya tsaya kan kake ne wai aiki sunna yake baya tsuguno wannan kuma har an wuce gona da ni. babban mutum yana tsaye to kana iya tsayawa ka daidaita da shi ku gaisa in yana zaune ka zauna gefe ko ka tsuguna gefe ka karbi umarnin da zai baka ya fi yana ƙasa kana tsaye a kansa kuma muryarka ta zama ba ta ɗagawa sama da muryar shi wannan shine tarbiyya a musulunci an gane wannan don annabi sallallahu alaihi wasallam in yana zaune sahabbai in sun zo za su karbi umarni a wajensa zama suke yi in yana tsaye kuma sukan miƙa masa hannu suna tsaye kuma su gaisa har ma ya riƙe hannunsa suna tafiya tare kamar yadda za ka riƙe hannun abokinka annabi yaro karami ba sai ya riƙe hannunsa in yaron ya yi nan sai ya bi shi sai yaron ya gaji ya sake sannan ya dawo da tafi inda zai ya fiske hannunsa saboda rashin girman kai eh, Allah ya ce mu na'am ya hmm. to a cikin kan inda yake jin ba masu yin irin wannan ha to an taɓa yin tafiyar da duk kowa mutumin kirki ne to ba zai lissafa mutanen kirkin ba sai lissafa makaryata da waye da waye da waye ai ko da ne wa'azin ne yake karya yake kaza yake kaza in dai wa'azin na asalin yayi sai ka bi wa'azin sai ka ce kawai tun da gayen da wani da wani suna cewa sunna amma ga su su suke kaza su suke kaza to sunna ta taba jin a sunnar an ce a yi wannan to ka bi sunnar kai sai ka zama mutumin kirki kar ka zama irin su ba shi kenan ba yawwa babu wani ai lokaci da ba za a samu gurɓatattu kuma suna cikin mutanen kirki kun gane wannan ƙa'ida aka ce fa mutumin kirki musulmi a karatun wajibi ne kawai inda musulmi ne ya fi gaskiya ko da ta saba wa son ko da ta saba da abin da waninsa yake yi to kaga ashe zai iya yiwuwa wanda ma ya faɗi gaskiyar ka samu shi din ya saba mata to a nan ba za ka bi shi ba sai ka bi gaskiyar da ya bani. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci abu huraira da ya bi maganar da shaidan ya ce ayatul kursi tana zama tsaro ya ce gaskiya ya faɗi ana amma magayyaci ne to amma wannan gaskiyar haka take har yanzu muna amfani da ayatul kursi ko ba mu amfani da shi saboda shaidan ya faɗi daidai da abun da yake a cikin qur'ani da hadisi to shikenan kawai in dai har shaidan muka bi anan to don mutum ya zo ya faɗa maka gaskiya sai ka ce ni abin da ya sa ba na bin wannan gaskiyar saboda yana kaza yana kaza ba shi din ka bi ba ba wancan kazar ka bi ba gaskiyar za ka bi gaskiyar asalinta daga Allah take daga manzon Allah take sallallahu alaihi wasallam in kuma ka kita saboda kiyayyarsa to kuma ka saba wa aya wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa kada kiyayyar wasu mutane ya hana ku yin adalci ku yi adalci shi ya fi kusa da ainihin takawa kun gane wannan Allah ya mana gamda kasa sallu ala nabiyyi karim dan uwa musulmi kamar yadda muke cewa kar mu manta da addu'o'i da muke ci gaba da yi akan Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a kasar nan samu adamawa da jihar da ainihin karamar hukumar mu da kuma cikin garin son da sauran gidajenmu mu yi ta addu'a Allah ya tsare mana domin al'amari ya kai inda ya kai aka kawai baka ankara ba ko ba ka da komi kar ka ɗauka wai kai ka fi ƙarfin wata rana ka ji an yi maka an yi gaggafa da kai wallahi tunda an ce wani shi yana irin wannan alfarin ai bai da komi mai tura kuskus ne aka zo aka ɗauke shi sai da aka sai da kuskus ɗin aka karɓo shi to kaga wannan kar ka ɗauka wai kai ka kai ƙarshen da ka fi ƙarfi mu riƙa yin addu'a ko da kai ba a yi maka ba in aka yi wa ɗan uwanka kamar amma domin musulmi ɗan uwan musulmi ne kamar jiki ɗaya yanzu ku duba bawan Allah na Alhaji Ali ko lokacin da aka kama jin nan gaba ɗaya muka yi lalit zukatanmu suka yi sanyi muka zo muka yi ta addu'o'i to kar ya zama na kenan sai lokacin da abu ya zo kawai za mu yi addu'a mu ci gaba da yin addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu Allah ne yake jarraba mu da irin wannan saboda waɗansu halayenmu kuma mu ci gaba da gyara halayenmu mu daina manufa mummuna ga 'yan uwanmu domin Allah ya yarda da mu in mun roƙe shi sai ya rika karɓa Allah ubangiji ya taimake mu ya kawo mana ƙarshen irin wannan annoba bala'i musiba da Allah ya jarrabe mu da ita waɗanda suke yi kuma kullum muna addu'a Allah ya shirye su Allah ya sa su gane ba sana'a ba shi. Allah ya fahimtar da su sana'a ta halartu daina wannan aiki na cutar da bayin Allah manzon Allah yake babu mutumin da yafi kowa illa kamar mai kama ɗa mai yanci ya saida shi kaga mutumin da zai zo ya kama ka ya kai ka ta ciniki sai an saye ka kaga ya saba wa wancan doka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna muku addu'a Allah ya shirye su ya dawo da su kan hanya in kuma ba za su daina ba to muna fatan Allah ya shiga tsakanin mu da su ya tarwata ƙungiyarsu, ya lalata su ya rika sa rikici tsakaninsu, su yi ta gaba da junansu, ya jefa annoba cikinsu, Allah ya lalata su abun da yake hannunsu, ya lalace makaminsu ya ɓace, Allah Ubangiji ya zaunar da duniyar musulunci lafiya. Allah Ubangiji ya taimake mu kuma da shugabanni na gari. Ya kamata sarakunanmu, masu unguwanninmu, a rinka shiga kafofin watsa labarai, ana sanar da duniya halin da yankin ku yake ciki fa shuru da sarakunanmu na addini suke yi da wakilansu da wa'inda suke ƙarƙashinsu suna yin shuru ba sa fita kafofin watsa labarai ba sa ainihin yin magana sun yi shuru shi ya sa wa'inda suke da iko mai ƙarfi a hannu ba sa kula yankinsu wallahi in sarki yana yawan fita gidan rediyo yana kuka yanki na fa an matsa mini yanki na an matsa mini wani jawarsa ne a zaƙa shi ma ya shiga gidan rediyo yana faɗi wayansu suna turawa ana ta kuka wallahi za ga hukumar da take da ƙarfin tana ɗaukar mataki wato mataki akan al'amurra. in wannan sarkin yana kuka wanda yana kuka har a kai ga babban sarki shi ma yana kuka wayannan da suke rike da mukaman a zamanance dole duniya za ta ji kuma za su tashi su dau mataki hatta cutar da mutane da ake a gonaki shurun da shugabanninmu ne na kusa da mu suke yi ba sa kai kukan su gun manya gwamnoni masu mukamai zuwa shugaban kasa ba a kai kuka saboda su sun yi shuru babun bai shafe su ba to ina ba da shawara sarakuna daga ainihin ƙasa har sama su rika kai kukansu wajen ainihin kafofin watsa labarai don su nuna halin da yankinsu yake ciki don gwamna ya ɗau mataki shugaban ƙasa ya ɗau mataki wa'annan da aka naɗa wakilai a rinka kuka wane mun tura ka daga ƙaramar hukumar mu zuwa fadar shugaban ƙasa a matsayin kai ne wanda ka wakilce mu ko haga halin da muke ciki ya kamata ka gaya wa shugaban ƙasa in ana irin wannan kukan wallahi za a ɗau mataki to amma shuru daga an yi abu kawai shi kenan sai almajirai ne za su yi ta cewa mu yi addu'a mu yi addu'a maganar ka ko hayin kwalta ba za ka kai ba to amma wa'annan fa sun yi magana za a rinka jin ta kuma in ba dau mataki ba duniya na ji mm, shugabannin da suke na ƙasa ƙasa kusa da talakawa suna kuka shugabanni ba su yi musu komi ba su kuma ba sa so su ji duniya tana jin hakan to dalilin haka sai kaga an samu taimako don Allah wa'anda suke da haƙƙin jagorantar bayin Allah ku rika tunawa bayin Allah nan da kuke kyale su suna shan wahala su ma ba suna jin daɗin rayuwa suna son su ji daɗi su ma suna da yanci su ma kuma suna da matsayi ku ma kuma mutane ne kamar ku Allah ya ɗora ku a wannan matsayi ku ba ku fi ƙarfin Allah ya jarrabe ku ba don haka yana da kyau muna yin addu'a ga shugabanninmu Allah ya dawo da tunaninsu ya dawo da hankalinsu ya gyara tsarinsu ya gyara imaninsu ya sa musu sautai da kula da halin da talakawansu suke ciki don su ci gaba da ainihin taimakawa gwargwadon iyawarsu Allah kuma ya tsare mana su ya kare mana su ya ɗaukaka su ya ɗora su a duk wani makiyinsu wanda kuma yake haɗa kai da miyagu in sun kuntata wa talaka su kawo su yi raba daidai shi dama yana sane da ku yana taimaka musu to Allah ya lalata al'amari shugabanci Allah ya cire mana shi ya sa mana wanda ya fi shi daga ƙasa har sama muna addu'a ga duk wani shugaba mai ƙoƙari Allah ya kyara masa shugabancinsa ya tsare masa ya sa masa tausayi da son adalci ya ƙara masa ƙaini akan himmarsa wanda kuma bai da manufa sai cuta da son kawai ya daka kansa da shi da na kusa da shi to muna addu'a Allah ya shirye shi in ba mai shiryuwa ne. Allah ka tuɗe mana shi ka tsora mana wanda ya fi Allah ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa malamanmu ka gafarta wa ƴan uwanmu musulmai waɗanda suka rigaye mu Allah ka sama wa dukkan musulmin da ya shiga halin kakani kayi Allah ka sama mana masa mafuta a ko ina yake a duniya muna da marasa lafiya dazu dazun na ake gaya ni malam Sani Ibrahim Shima ya kwanta a asibiti har an masa tiyata shi ma muna masa addu'a Allah ya bashi lafiya da sauran ƴan uwanmu ko ina suke marasa lafiya Allah ya basu lafiya daga kan shugabanninmu har zuwa talakawanmu mazanmu matanmu yaranmu mu Allah Ubangiji wanda duk ya shiga halin damuwa Allah ka sama masa sauki Allah ka sama masa mafita Allah kuma ka kare mu ka kare mana iyalanmu ka kare mana gidajenmu da unguwanninmu ka kare mana da lardinmu ka kare mana jiharmu ka kare mana kasarmu ka kare mana duniyar musulunci Allah Ubangiji ka tsare mana addininmu ka tsare mana wuraren ibadarmu ka kare mana malamanmu ka tsare su ka ɗora su akan makiyansu mu yi tawakkuli da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bismillah da fatiha da fatan Allah ubangiji ya karbi addu'o'inmu damuwoyinmu alkhairan da muke nema Allah ubangiji wanda duk kaga ya dace da mu ka sada mu da shi wanda kaga ya dace da a kare mu ka kare mu wanda kuma ka bar mu da shi a matsayin jarrabawa Allah ka ba mu ikon karbar wannan jarrabawa bismillahir rahmanir rahim